jama'a salamu alaikum taɓarɓarewar tsaro a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya abu ne da ya daɗe yana ci wa 'yan najeriya tu a ƙwarya lamarin da aka daɗe yana ɗaukar matakan ganin an samar da zaman lafiya tun daga matakin gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi duk wani matakan da ake ɗauka na jirgin sojoji da sauran jami'an tsaro har yanzu ana ci gaba da samun asarar rayuka a kullum musamman a yankunan karkara inda ake kisan su tare da ƙona gidajensu da sace dukiyoyinsu abin tambaya a nan shine shin ta wace hanya za a iya samu kan wannan matsala ganin cewa tsirarin 'yan bindigar da suke aikata wannan aika-aika har yanzu wasu na cikin al'umma wasu kuma suna cikin jeji A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da filin ciki da gaskiya ya yi da wani makiyayi da ya ce ya tuba daga aikin ta'addanci a yankin Zamfara da ma jihar Nasarawa. Mutumin da ya shigo shirin nan ne domin bayyana yadda rayuwarsa ta gudana a baya. Da kuma ta yi ga jami'an tsaro domin su samu su zauna da shi don samar da bakin zaren kashe mutanen da aiki da kona garuruwa da ma sace mutane don kuɗin fansa. Yanzu dai ga ci gaban hira Abakar Usman da aka fi sani da Shumo. suna Nasir Fili Hashin Gumel. Bari mu koma maganar eh, satar mutane da kwana a daji. Eh, shin kwana a dajin nan shumo a ƙarƙashin inuwar bishiyoyi ake kwana ko a kan rassan bishiyoyi ko kuma na ma gina wasu 'yan tantuna ne ake kwana a ciki. akwai masu gina tantuna akwai waɗanda za su je su share wuri su zauna su mai da wurin gidansu sai dai a hita aje yawo duk inda za a je nan za a dawo na ya zama masu kamar gida daba ne amma sun mai da wurin nan kamar gidansu dare da rana akwai masu kula da wurin nan akwai masu esko mhm. ya aka hango wani bako kafin ya iso ma dama watakila an gama da shi to duk inda ka ga irin wannan zama ai anytime dole a samu masu eskon wurin nan wai masu kula da wurin nan duk abin da ke shigowa da dawa to su ne suna kula da wannan gurin mm-hmm. ni dai babban shawara ta a yi haƙuri a yi haƙuri a zauna a yi shawara a gane yadda za a hito abin nan fushi dama fushi kayan shaidan ne babu yadda za a yi kana yaƙan mutum bai sa abin da don saboda rikici ne wannan amma ka faɗa wa mutum ga dalilin da ya sa dama an ka halatta jini ne to wataƙila in Allah ubangiji ya shirya da waɗannan mutane to za su fa yana a bi su dai a samu dai malamai waɗanda za su bi suna masu wa'azi a ja hankalinsu watakila Allah ubangiji ya kawo mana wannan ya yaya mana wannan bala'i don saboda da in ka diba asalin asalin filani da bahaushe ba ba su gaba da juna ce da bahaushe duk wanda ya tashi kowa a tare an ka tashi tare an ka girma to ina an ka samu wannan bala'i yanzu don saboda haka ne babu abun da nake ce ma wannan gwamnati a yi haƙuri wa'annan mutane a neme su ta ruwan sanyi idan an kashe wallahi hanyar hillanci hanyar musulunci za a bi to wallahi tallahi za mu taimaka iya taimakon da za mu yi yanda za a yi ƙasar nan ta zauna lafiya don saboda wannan abun ba shi gaba ba ne kuma ba alheri ba ne kuma ba abin da zai haifar muna ɗa mai ido ba kuma ba abin da zai bamu daraja ba ne zubar da kanmu muke da tsakanin bahillashe da bahaushe akwai amana wanda in ka ga wani bahillashe da in haraka kuɗi ta kama shi da ya je wurin bahillashe dan uwa na gara ya je da wurin aboki ne bahaushe don saboda kowa ya gama sanin sirrin kowa ya tabbatar da yadda wancan bahaushe zai yi kokari ya taimake shi ya ruha mai asiri kila watakila inda dan uwansa ne na jini ko wani abokinsa ko kuma yarensa ba zai taimaka mai haka ba domin muke da kyakkyawan ɗabi'a addini mu ɗaya babu abin da ya riba mu wannan bala'i ne ya zo ya shiga tsakanin mu an ka haɗa mu faɗa tsakanin mu an ka sa muna yaƙa juna ana ƙone rugage su ko su hau babura su je su kwanda na gari gaba baki ɗaya kaga waɗannan abubuwa duk fararrun abubuwa ne kuma ya kamata a tsaya a yi tunani mai kyau a wannan guri tsakani da Allah shi ma abin da zan ce eh, idan muka duba abubuwan da suke faruwa da ka kaka magana addini yana eh, da labarin cewa za a iya ma sace mutum waɗanda suka sace shi har ma a yi alwala a yi sallah tare da su kuma wai ma wai suna yin sallah duk wanda yake yin sallah da ya shiga sata ba za ta hana shi yin sallah ba mai azumi sata ba za ta hana shi azumi ba amma akwai waɗanda ba sa yi kwata-kwata wani in yana cikin wannan ƙungiyar sai ga to ko da ya sallah dai kamar yana ganin aikin banza ne bari a haƙura da azumin da sallar duk gaba ɗaya sai ya rafke ya aje wato dai akwai waɗanda duka da da kashe mutanen da sata har yanzu suna jin Allah zai musu rahama shi yasa suke yin sallah su yi azumi to shi Allah kam akwai mai yanke ƙauna daga neman rahama su ma inda Allah Ubangiji zai sa su ba abun nan don Allah duk mutumin da ya ba abu don Allah tsoron Allah ya sa ka ba wani abu to kai kana da rabo ila duk mutumin da ya ba abu don Allah don jin tsoron Allah Allah ya ce wa amma man kafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa aje adiba malaman su fassara maka ayat da kyau mi Allah Ubangiji ta alama sarki yake ne Allah ya ce duk mutumin da ya ji tsoron Allah don girma Allah ka ji tsoro ka ba saba mai to lalle ana da rabo a cikin gidan aljanna amma duk mutumin da ya yi kuma shi gaba da girman kai wa amma man dan afa wa asarar hayatar duniya duk mutumin da yake da girman kai to lalle karshen sa zai zai mugun makoma Allah shi muna tsari daga mugun makoma ko to shi mu ko kai limamin barayin ne ka a ni ba limamin bane ni ba kowa bane ni dai Allah Ubangiji ya jarabce ni da wannan haraka kuma na riga na batta wallahi kuma barin da ni na bacci tsakani na da Allah kuma ban jin tsoro kuma ban bakin ciki wai in fada ma duniya cewa da ni wannan Allah ya jarabce ni da wannan kuma yanzu na bari don saboda mi na ga abun nan ba alheri ba ne kwata kwata kwata babu alheri don saboda akwai abubuwa waɗanda suke nuna cewa duk mutumin da ya mutu yana ha'inta wani to tabbaci in ya shiga wuta ya shiga kenan har abada abadi akwai abin da ya faru a jihar zamfara tsakanin buharin daji da mutanensa mutumin na ya yi suna sosai yana da dukiya yana da karfi yana cewa ko da ba rayuwarsa wata hira da naji abin da yake yi din na za a ci gaba da yi to sai kuma ya zama shi da mutanensa ne aka yi faɗa kuma har ya rasa ransa lalle buharin daji ya tara mutane daban-daban kuma daga cikin yaransa wanda aka ce ma dogo gida shi ya halbe shi kuma dalilin zuwa dalilin ta yasa lahira sakamakon akwai takaddama wadda ta shiga tsakaninsa da dogo gide saboda shi buharin daji shi ya tura yara an ka je an ka koro shanu gidan sarakan dogo gide dogo gide ya ce yanzu tsakaniya da kai tsoho duk tare na da kai za ka tura yanzu a je gidan sarakai a koro shanu kuma daga cikin koro shanu har an kashe mutum a gidan dalilin da ya sa shi dogogi da ya hau fushi kuma ya harbe shi kuma har yanzu yaran buharin daji suna nan kuma ko su inda za a roƙe su bisa ga hanyar shi in sun ka gane cewa ba za a ce amanar su ba to wallahi tallahi ina tabbata maku cewa tabba za su shigo cikin wannan gwamnati kuma za su ba da haɗin kai kuma inda za a samu kamar irin su dogo ɗai kamar irin su ire-iren su dai ga su nan dai ni ba zan iya ci gaba da faɗin sunakensu ba akwai manya-manya daga cikin su akwai kana da su da yaran su da manyan nan za su yadda su ce yau a bari to za za a bari amma da sharaɗi duk mutumin da ya san zai bar wannan haraka idan Allah don annabi idan yana da makami ya yi haƙuri ya ba da shi hmm. ya ba gwamnati makamin nan ba yanda za a yi mutum wanda ya saba da tashi hankali da ta'addanci ashe yana da kayan aiki ka ɓata mai rai ya dawo ya haƙura ko da ya ce ya hankuri daga baya zai ɗauki mataki don saboda yana da abun da yake gani zai iya je ya shirya makansa reni don saboda haka hukuma in za a yi bincike a ci gaba da binciken waɗannan mutane sannu a hankali su ba da makaman nan dama babu abin da ike sa ana wannan takaman wannan makamin ne dama duk mutumin da ba wanda ya ba su matsayi makaman nan su ne matsayinsu kuma da su suke wa mutane barazana duk mutumin da bai da makami dole ne ya haƙura hmm, yanzu kamar yadda muke hirar nan da kai ah, ko kana son yi min fashi watakila da yake baka da makami ba za ka iya ba ai ba zai yiwu ba to ba zai yiwu ba duk mutumin da yake taron hanya da sanda in ya rika bindiga to bala'i ya akwai ga wannan yanki duk mutumin da yake sata da bindiga duk da ya rasa bindiga nan to dole zai haƙura don saboda yana gani bai iya jefa rayuwa ta cikin hatsari don yana ganin ya tahi ba bindiga a tare da shi ya je ya je zai yi face abun ba zai yi ba duk mutumin da yake sata da faskare icce don ba sai sanda don akwai masu yi da katako to da duk ya samu bindiga sai ya hana ma anguwar garin zama lafiya kwata-kwata don saboda yana ganin yanzu ya samu ni babban matsayi sakamakon wannan makamin da ya rika Allah kai mako mai zuwa zamu mu ci gaba da kawo muku ci gaban hira Abubakar Usman da aka fi sani da Shugo, wanda zai bayyana mana dalilan da ke sa 'yan bindiga ke kaiwa hari tare da kashe mutane da kuma satar dukiya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, Nisar Fili Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.